This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24 da 41 da 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa da kuma sashen kam. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na daren Asabar 19 ga watan Satumba. 'Yan Boko Haram sun kai hare-hare cikin kwanaki uku da suka gabata a lungunan jihar Borno. Suna fita hanyar su kashe mutane su koma, amma ba su da karfin da suke takin gari yanzu. Kuma kamar kowace ranar Asabar muna tafa da shirin mu tattauna, amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. masu are assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce wajibi ne shugaban kasar syria bashar al-assad ya sauka daga kan karagar mulki amma kuma saukar ta sai zamanto sai an cin matsaya a kai tukunna kerry yana magana ne a london salin da yake tattaunawa da takwaransa na birtaniya philip hammond kerry ya buƙaci rasha da iran su yi amfani da tasirinsu domin shawo kan assad na ya haƙura ya sauka kuma a tattauna da shi kerry ya ci gaba da cewa ana buƙatar wannan tattaunawar kwarai da gaske kuma ana fata rasha da iran za su taka muhimmiyar rawa akan wannan batu domin ko su ne ke tasiri a idanun assad din wanda idan ba tattaunawa ba ba yadda za a shawo kan wannan rikici na ƙasar syria yanzu haka dai a lokuta daban-daban kungiyar nan mai sa ido ta ce 'yan tawayen na ƙasar syria sun kashe sojojin syrian har su 56 arewa maso yammacin ƙasar da ke lardin idlib ita ma kungiyar na da ke da herkwata a birtaniya mai rajin kare haƙƙin bil'adama wadda ake kira a turanci syrian observatory for human rights ta faɗa yau asabar cewa an harbe wasu sojojin gwamnati a tashin jirgin sama na abu duhur jami'an tsaron ƙasar turkiyya sun ce jirgin yakin su ya kai wani hari a bakin iyakar arewacin iraki inda 'yan tawayen kurdawa suke kuma ya hallaka akalla mutane 55 daga cikinsu majiyar ta ce harin ya auna sansanin da kurdawan suke ne da dama musamman inda ma'aikatansu suke kuma 'yan jam'iyyar nan ta pkk suke da yawa jami'an tsaro suka ce dama 'yan jam'iyyar ta pkk da suka bijire an jima ana musayar wuta da su kusan kowane lokaci musamman tun daga shekaru biyun da suka wuce lokacin da yarjejeniyar da aka cimma ya rushe a cikin watan juli jirgin yakin kasar turkiyya yanzu ya jima yana ruwan bamabumai ba kakkautawa ga sansanin na npkk musamman a cikin tsaunukan nan da ke arewacin iraki da ma arewa maso gabashin turkiya inda kurdawan suke to sai dai sun suma ba su yi ƙasa a goyo ba domin ko suna mayar da martani ba kakkautawa ga jami'an sojan na turkiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu haka dai fafaroma francis ya sauka kasar cuba domin ziyarar kwanaki goma da zai kai a nan amurka da kasar ta cuba kasashen da suka kwa shekaru ba su ga maciji sai kwanan ne suka sake kulla dangantaka shugaban kasar cuba raul castro zai ya tarbi bakon nasa ne sa'ilin da ya sauka tashan jirgin saman jose matri da ke havana a ranar yau asabar inda daga nan fafaroma ya yi addu'a a dandalin juyin juya hali na havana kafin gobe ya yi ganawa ta musamman da shugaba raul din shugaban na cuba ya bayyana jin daɗinsa na wannan ziyarar da fafaroma ya yi na cika alkawarin da ya yi kuma a farkon wannan shekarar cewa zai kawo ziyara a kasar duk da yake shugabannin kasar sun rungumi wata ɗariƙar da ta daban wadda ba ta ma yarda da cewa akwai Allah ba. Haka kuma Fafaroman zai kai ziyara a biranen Hongui da Santiago duka a kasar ta Cuba inda zai yi addu'o'i na musamman da da tattaunawa da shugabannin ɗariƙar na Katolika na kasar Bayan ya kammala waɗannan abubuwan ne sai ya wuto nan Washington sai dai fafaroma francis da wasu jami'an vatican sun ɗauki lokaci mai tsawo suna tattaunawa siri tsakanin shugabannin ƙasar na cuba da na amurka domin kawai ganin sun sake kula dangantaka tsakanin su wanda sai a cikin wannan shekarar ta shuɗe ne wato shekarar 2014 shugabannin biyu amurka da cuba suka bayyana a sarari cewa sun kawo ƙarshen zaman doya da manjan da suke yi kuma yanzu haka sun buɗe ofishin jakadancinsu a havana da washington a farkon wannan ranar ne ƙasar austria ta yi maraba da 'yan gudun hijira har su dubu uku da sassa biyu a cikin ƙasar aƙalla su dubu ɗaya da ɗari biyar ne suka tsallako daga ƙasar hungary zuwa cikin ƙasar ta austria da ƙafa inda suka iso garin neskilodov wanda ke bakin iyaka nan ne kuma 'yan sanda masu aiki da masu aikin agaji na red cross suka tarbe su labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kafin ku ji shirin mu tattauna za ku ji cewa yayin da karfin 'yan boko haram ya ragu sun shiga yin sarika noke kamar dai yadda mataimakin shugaban karamar hukumar kekino a jihar borno alhaji habib kekino ya gaya ma wakilinmu a maiduguri haruna dauda keke na ward namu an shiga an kashe mutane guda hudu an zo minati unit daya shi ma an zo an kashe mutane goma sha bakwai da fari an gani an yi janaiza kuma shekaran jiya aka shiga wato ran alhamis kenan akwai ga wasu yake da aka kashe a cikin gida ba a gani ba wanda ne yanzu da ga ina maka magana ma yanzu aka bayyana zan su ba na na mellati na kuma na mellati din wasu din an doke su sun zo yoyo sun mangono an yi janaiza amma guda tara ne ina gani yanzu haka ko janaiza su ba yi ba mu mun ba da report za mu je garin har yanzu ba mu samu sojojin da za mu je wajen mu yi maganganu da su ba shi yasa har yanzu ba mu samu mun je wajen mutane mu ba to kamar babu babu sojoji a wannan yanki naku inda kuke ake samun irin wannan matsala ganin cewa an fara samun nasara akan irin waɗannan mahara akwai sojoji kowane gari akwai sojoji shugaban karamar hukumar kekino alhaji habib kekino a bayaninsa ga haruna dauda yanzu kuma ga shiri na gaba To assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu tattauna. ga shimfiɗar shirin daga gogar naku yal Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. Shugaba Buhari ya kai ziyara Faransa don neman ƙarin haɗin kai ga yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin Saudiya ta ce za ta ba 'yan uwan duk waɗanda ƙungiyar Gini ta rikito a kansu diya ko ihsani riyal miliyan ɗaya. 'Yan Najeriya shida ne suka rasa ransu a haɗarin masallacin Kaban hudu daga jihar Gombe. usman gurama ne sakataren alhazan ina kara mika ta ga su iyalan waɗannan da suka rasa rayukansu da gwamnan jihar namu mata wanda suka fito daga ƙananan hukumomin akko da dukku da kuma na faɗa ƙananan 'yan kasuwar maraba dab da abuja sun buƙaci gwamnan almakura ya kawo musu ɗauki yayin da jami'an tsaro ke fatattaka su daga babban titin abuja zuwa kefi aliyu lebura ne sakataren ƙungiyar akwai wanda kaji ne yake soyawa ya kai na dubu ɗari biyu da hamsin sojoji suka zo suka zuba wannan kaji a cikin kwata gwamnatin nasarawa na ita ta zo ta bamu doka mu yi maleji a bayan kwata din nan kafin Allah ya sa ya nema mana waje ana hasashen yan boko za su fi yawa ministocin Buhari fiye da yan siyasa da yaɗa lauya Femi Falana ka iya zama ministan shari'a shi ko ba manga tukur ya yi ban kwana da siyasa ne bayan cikarsa shekaru 80 a duniya The Voice of America Haka dai fa to yanzu zamu nufi zauren mu na tattaunawa Yau zauren ya sauka Baucin Yakuba inda wakilin Abdulwahab Muhammad zai jagoranci ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa tsakanin makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Kar dai in cika ku da surutu ga Abdulwahabu. To jama'a assalamu alaikum. Yau wannan tattaunawar mu zai duba irin zamantakewa ne da ke wanzuwa tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma. don saboda wannan wani bangare ne na wanda yake an jima ana samun wato zama ne dai mai kyau a har ana yin wato karin magana na wasu ana ce cuɗenin cuɗeka cuɗe ka zaman manomi da makiyayi to kuma wani lokaci kamar yadda akan ce harshe da haƙori ma sukan saba to haka ma wannan zama na manoma da makiyaya ana ɗan samun kai ruwa rana to domin saboda mu tattauna wannan al'amarin na gayyato waɗanda yake suke da ruwa da tsaki akan wannan al'amura wanda suka haɗa da su kansu manoma da makiyaya da jami'an tsaro waɗanda yake su suna ganin yadda wani al'amura ana kawo musu in ta ɓaci su ne akan tura ma domin saboda su je su kwantar da wannan al'amari to kafin mu je ko ina zan so wa'annan mutane su gabatar da kansu a malam bari in soma da kai ko za ka gaya mana sunanka sunana malam dogara jirai a tsohon jami'in dan sanda ne to sai wannan malami sunana ili idi ni manomi ne sunana salisu abdullahi ni makiyayi ne sunana ibrahim ibrahim sunan babana eh. sunana ibrahim alhaji yawo kai ne wane ni ne samu sarkin shanu sarkin fulanin bauchi to sarkin shanu sarkin fulanin bauchi zan fara da kai idan muka duba a ga dukkan alamu dai kai za mu ce kai ne wanda yake duk kafin shekaru ko da yake na ga ga manomi nan watakila saboda sha'anin noma yana samun abinci sosai amma kuma yaya za ka ce a dangane da tafiyan ko kuma zamantakewanku da manoma da da can tun tashi na na san iyayenmu suna zuwa kasan bauchi suna koma kudu wani lokaci plato wani lokaci taraba a je a zauna a dawo amma mun fi zama dai a bauchi amma yanzu haka ina bauchi amma muna ganin dai ainihin zaman mu a nan a cikin wannan jiha na jihar bauchi to hakan dai irin na da ba shi ne yanzu ba ta, ta akwai bambanci da fulani mu suna zuwa su dawo su shekara wuri bayan su akwai daɗi gabansu <laughs> akwai <laughs> akwai wahala to kaman wahalan ta in aka duba batun zaman ku da gona kukan je gonan ah, manoma wahalan mm-hmm. in sun bullo dai kaji sun ci wannan gonan kaji sun ci wannan gonan wani yayi hakuri wani kuma a neme shi a bashi dan abin da za a bashi mm-hmm. amma ba wani tara mai tsanani ba har wanda zai kai ga mutum ya daina zuwa wuri ba to shi dai wannan lokacin to amma in sun fita kowa zai tafi ne in ya tafi kuma bayan shi shine bayan su akwai daɗin wato gaban su can suna yawan cin mutane gonaki amma bayan sun muna cin mutane gonaki muna cin mutane gonaki farkon zuwan mu kenan amma daga bayan mun tashi ana moran bayan mu shine inda muka shekara amma yanzu kuma abin ya rabu ake moran bayan kunnan mashekarin ne ake noma ake samun amfani wani kuma zai dubi wannan amfanin da aka samu ya more shi ya fi ma wani abin da ko da an mashi barnan ba zai iya yin hakuri ba to sai ka ga in ya kalli wannan wurin ya ga akwai abin da yake samu sai ya bir ba komai ma Allah amma mu din nan dai muna gaba iri wannan jihar Bauchi to yanzu zan so kuma in ji ta bakin shi manomi ma ah, malam ilu to malam ilu ji dai ah, irin shimfiɗa da aka yi da kuma shi sarkin shanun sarkin fulanin boci ya ɗan so magana gaba akwai daɗi baya akwai wuya oh, to baya ne akwai wuya to baya akwai daɗi to shin kai yaya za ka fassara mana yadda zamantakewanku yake tsakanin manomi kai da kuma makiyaya eh, a gaskiya kamar yadda ya faɗa da sai mu yi amfani da da da yanzu da ɗin ainihin wanda suke tsoron allah su suke kiwo su suke kiwo ba yanzu ba irin na yanzu ba matasa ne suke kiwo wanda banda shaye-shaye banda kide-kide ba abin da suke sa gaba su yi barna ba abin da zai damar da su ba ne maganan cewa sai an tashi a mori takin a to in an ci amfanin gona eh, eh, in babu amfanin gona ya za a yi taki sun ce suna ba kona abu kamar me kamar dan kudi ko ba eh, bayan in an tara amfanin gona akan saye da karmami ga wanda sun yadda za su zanna a gonan wannan kenan suka shekara kenan suka shekara ko ko su yi rani in sun yi rani kaga za ka mori taki barna kam wani zubi inda za su zanna din ba su a barna sai su je na makwabta su yi barna to eh. barna nan ya ah, shafi ainihin amfanin gonan ne ko kuma dai ainihin kayan da yake ah, aka shuka ko kafin ma girbe ne suke yi wa barnan nan ba abin da ba sa za su yi a karamin shuka za su yi a lokacin da amfani ya zama amfani ya fara ci ko kuma ya nuna za su yi ba barnan da ba za ba no'in ta dukka za su yi in ba fulatani ne wanda baya tsoron Allah hmm. ah, da yake yanzu muna da wani matashin manomi a ah, wanda yake kuma kace kusan yanzu yara ne matasa 'yan jin kaɗe-kaɗe da ma shaye-shaye mm. amma ga duka alamu wannan ban ba dai zan ce zan ci ba albasa a bakinka ba to kaji dai kai matashin manomi ne to me za ka ce salamu alaikum wato shi abin da yake tafiya akan harkan bafulatani da manomi dole ya ne saboda yanzu zamani ya zo jeji ya kasa dole ba fulatani ya matsi gona ya yi kiwo manoma sun yawa makiyawa sun yawa kuma yanzu akwai matsalar labi akwai matsalar wajen kiwo yanzu alal misali da maka misali akwai kamar waɗansu shanu da gani a nan kusa da cikin gari gefe gefen jejin ba wajen kiwo sun dawo nan cikin GRA cikin shekara alal misali to ka ga rashin jejin ne kana nufin cewar kyautu ai a samar da wani gu wanda yake su shanu za su dinga zuwa suna kiwo ya sosai ba ya kamata ce gwamnati ta yi kokari a ware mu makiya idan ana son a rubu da wannan damuwa a ware mu makiyaya wajen kiwon su a ware mu manoma wajen noman su in ba haka ba saboda yanzu kan da yake maganan zamani yaro kan da yake magana akwai matsalan yaran manoman ma akwai matsalan su tunda wani don yana son shukan gonansa bari iya riga labi ba kuma dole shanun nan wani lokacin mutum ɗaya zai jiki wani lokacin ko mutum biyu to ka san yanayin dabba duk da kai da dabba daidai wata ma tsaban ma sabo da barna ya ta shiga jeji ta maƙe a dufu ma ta sace ka ta shiga gonan mutum ba za ka ankara ba sai kana cikin dubawa sai ka kawai sanin nan bata nan ta shiga gona tun da ka san halinta dole ka je ka shiga ka duba cin gonakin mutane ka je ka korota idan mai gona ganka kana jin dai barka kaga ba dai barka ba duk wanda iya haƙuri wani kuma bai iya haƙuri ba ka gani to matsalolin da ake samu kenan yanzu waje ya kasa dole gwamnati ta yi ƙoƙari a ware wannan abubuwa in ana so a zauna lafiya duk da dai masu noman masu na da haƙuri saboda don ɗaya biyu bai wuce ya zage ka ba ya ce wani kaza kaza kaza ya zage ka to kai kuma idan kai taurin kai karama kaga dai kai ka masa barna hmm. to idan karama fa ka garan sai ya ɓaci kaga ko kai ruwa rana saboda haka dole mu makiyaya da manoma dole ya haƙuri kuma su manoma ne masu kafi haƙuri saboda dalili su ake masu barna ko mu kuma rashin haƙurinsu da ake gani da suke shiga labi suke shuka a kan labi wannan shi ne babban shawaran da muke kira muke kuma roƙon gwamnati Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna, Dattijo Alhaji Lawal Kaita, da sakataren kungiyar Kiristan Najeriya Rabaran Dr. Musa Asaki, ga Dattijo Lawal Kaita. Muna godiya da Allah mun samu kanmu a wannan hali. wannan canji da muka roƙi Allah shekara ɗaya shekara biyu ko Allah ya kawo mu canjin za ka abin nan ke roƙo a yi canjin nan da adalci a sa adalci a sa fahimta a dubi kuma abin da ya kamata a yi dukkan mun san gwamnatin da ta wuce sun saci kuɗi ba iyaka da adalci idan ana ba da bayani sai ka hankalin ka tashi to an yi banna an yi ɓanna abin cika bannan nan dole ne a nemo kuɗin nan da aka sace shi ma dole ne a taimaki ƙasar a taimaki mu amma duk abin za a yi na so a san adalci ciki adalci shi ne mahi yawa abin da ka zo ka iske shi za ka bincika amma ba adalci wani ka bincika abin da kai shekara goma ba ruwan karshe Allah ba ta mai kawata amma wanda ka zo ka ana yi ka hau to hanyar ka ne ka bincika ba to ko shi din ma sai a sa adalci a wurin mai cika na san har na san shekara talatin arba'in da suka wuce na san mai adalci ne na san mutumin kirki ne na san mai gaskiya ne to ya yi gaskiyan nan da adalcin nan a wannan abin da ya sa gaba kada ya zaƙi kada ya zaƙi abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasanta a yi adalci amma duk inda kudin suke ga Allah a matsa masu sun dawo da kudin nan kamar alal misali yanzu mutanen Najeriya sun kuma da kuka da tsananin rashi babu kuɗi ba zai da kuɗin nan suke ba an yi zuwa wurin wannan mutane to an zo su a saki mu mutane su sama ba abin yi wallahi kullum mu ga ake nan da ina faɗi gudan ga mutane babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi ana wannan kuka to na roƙon gwamnati hanyar duk za ta bi ƙoƙari da Allah ta kawo saukin wannan abu abin da gwamnatin Buhari ke yanzu kowa na so kowa na jin daɗi wanda duk ya zalunci ya ɓanna ya sata a kama shi ya kawo kuɗin ba sai daure shi ba ya dawo da kuɗin ba a ba 'yan najeriya kuɗin su allah shi wani ta kama ma shari'a ta da ma shari'a amma rashin kuɗin a ƙasar nan ya fara isa a samu hanyar da za a yi a sassauta to yanzu Firizin Muhammadu Buhari ya ce cikin September nan zai da a Cikin kwana goma sha biyu zai da Minnesota in Allah yadda. To, shi minista president ko gwamna na naɗa wanda zai iya aiki da shi wanda zai iya aiki da shi kuma mai gaskiya to tantance gaskiyan nan suka kamar wanda ya ba kwantrola na customs Ahmed kada dukkan mun san shi duk wanda ya san shi ya san mutuwar kirki ne duk wanda ya san shi ya san amintacce ne duk wanda ya san shi ya san mai gaskiya ne kaga wannan daɗi to kusan shekara shekaru ana faɗa tsakanin manoma da fulani masu shanu kullu adina aina aina ai taraba a ci ana yi zambar ana yi katsina ana yi faɗa tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba shi da amfani ko ba taimakon ƙasa ko da ka abin da ke roƙo gare Allah ku bari ba shi da amfani ba zai amfana ma kowa komi ba. Shi ma rabaran Dr. Asake kiraye cewa a faruga tare a tsira tare masu sauraronmu musamman a jihar arewa a nan a Najeriya ina kawo ku gaisuwa ina kuma son gabatar da kaina ni ne Reverend Dr. Musa Asake magatakaɗa na jami'an Krista na Najeriya gaba ɗaya wato kan ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mu a nan arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu abin ya yi mana sauki. muna cewa Allah mun gode abinda muna roko yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a arewa sauran abubuwan da ke a gaba mu yanzu da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma sai ga shi allah ya mana sabon gwamnati ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo jari wato zo su yi investment a nan arewa mu ne muna baya a wannan lokacin muna jira shugaban kasa ya ce zai ba da sunayen ministocinsa a wannan karshen watan mutane sun fara maganganu daban-daban abin da ina cewa tun da shugaban kasa ya dauki lokaci yana duban waɗanda yana so yi aiki tare da su ya ce yana nema masu gaskiya mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan idan ko suka fara aikin mu goye bayan su don wani lokaci mutum kan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa a cikin ba da ministocin nan ya zabi 'yan Najeriya masu yin gaskiya. abin da ke wahala mu a Najeriya shine addini idan an ba Krista goma an ba musulmi uku yakan da hankali ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa in an zo ga wannan rabbiyan a yi kokari a yi abin da ba zai kawo mana damuwa ba sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa ya yi a hankali wadansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin. E ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne. Don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashe kuɗin gwamnati ba a kan hanya ba a hukumta shi bisa ga doka. Amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani ya yi ba a yi masa hukunci ba. To addu'a na da kira da na yi ga 'yan Najeriya mu daina yin gaba a cikin magana mu fara suka mu fara neman dalili tun ba a fara ba. Jalla allazi wahidu. ya ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Sai kun kaka ya Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To ga Ladin Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a takaice. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce wajibi ne shugaban kasar siriya bashar al-assad ya sauka daga kan karagar mulki amma kuma saukar ta sai zamanto sai an cimma matsaya a kai tukunna kerry yana magana ne a london sa'adin da yake tattaunawa da takwaransa na birtaniya philip hammond kerry ya bukaci rasha da iran da su yi amfani da tasirinsu domin shawo kan assad na yi hankuri ya sauka kuma a tattauna da shi matafiya daga da suka fito daga kasar liberia zuwa na amurka daga yanzu ba za a sake musu gwajin cutar kwayar ebola ba a tashoshin jiragen sama da ke amurka kamar yadda aka saba yi a wani lokaci can baya mahukuntan sun ba da wannan shawarar sanarwar ne jiya juma'a suka ce daga ranar litinin nan mai zuwa mutanen da suka fito daga kasar liberia ba za a sake duba su ba domin yi musu gwajin cutar ebola amma dai waɗanda suka fito daga gini ko salo su kan za a gwada su cutar ebola dai ta barke ne tun a shekarar 2014 kuma ta shimfiɗa da mutane da yawan su ya kai 28,220 to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da safi idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin ladin ibrahim ayawa da ya tani gabatarwa da yomi obadina da ya haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin wato johnny cummins ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.